suke kai ne sadamar mahorin mahore ne doni farauta da mai harama ya farauto ba a laihi ainihin shiga lallai ya sake shi shin haka ike fala fala mali na'am alaihi ainihin shiga lallai ne ya sake shi Kuntu da illan yursilhu idan ku bai ke shi ba Hata hatta akadahu halal har halal ya zo ya karbe shi aw haramu min yadihi fa arsalahu halal ko haram su fa sake shi ayyab manani lahu shay'an sun biya wani abu amma fi qawli zalik eh yawwa ya yi kyau abin misalin ma mai harama da haƙƙi ya ɗauko ɗan robansa kila ya faƙe shi yana bacci sun ce yana bacci ya ɗauko shi kiki kiki ce a hannu ya taho yana tafiya yana tafiya da abunsa a haro mai harama da hajji kai wani wanda bai harama ba ya zo ya karɓe shi a hannunsa ya sake shi ko kuma mai harama da hajji ya karɓe shi ya sake shi kamar yanzu misali a ce tsakaninka da abdulsalam sai ka gan shi da kai ba ka farauta ba ba kai harama da hajji ba sai ka karɓa ka sake shi ko kuma a'a mai fenti shi ya harama da hajji ya karɓe shi ya sake shi to yanzu wannan zo wannan kowa sai ya biya biya fa kai da ka kafa aka fake shi shi da ya kamo shi sawa sai za ka ce duk da da kai da ba kai harama da hajji ba da shi ne kanci shi ya riga ya harama da hajji ainihin kowanne ne a jiki dai kowanne da kai da mai zomon ne abin ya same su ya fita to ne kuma ina wurin fa'in lamiyar shi uh, ko yawa wacce fa har ku a yadda mai nani kaga da mai romo da mai karfe shi ke Yin yallahu shay'an am la fi qawli malik qala duka la ya mai nani lahu shay'an fi sun da aka ga su kashe shi saboda haka nan shi wannan yana rike da zama ya abana wannan ya karɓa ya suke shi fita da gudu ya shiga cikin da gudu to da wanda ya kamo shi can da wanda ya sake shi ba wanda zai biya yake a fahimta na ba wanda zai biya ne eh shi wanda ya kamo ba zai biya Eh ba zai biya ba kamar ake ne ni in zame ka da zai ba zan a zan sanyi zan karbi in sake shi to idan na sake shi ai kai ma baka kashe ba ni ma ban kashe ba to zama da kana in na sake shi ba zan ba da komai ko ba za ka ba da komai ba shi ke dan ya fita haka shari'a in ji malik hmm? Mese. ai ba wani aka saka daji aka sake shi ku bashi mutum da tambaye daina jiwar kai ya ma za a biya ka araba ka da riya kan kwace rawa a nan ka biyo da kace biya ka ai ta da wannan buga misali da kai ko ba aikin hajji ba na kwace rawa a nan ka na rage shi wani ɗan rabon za ka rage ɗan rage shi ba ka rage shi ba ka ce yana biya ka ban wannan don an taimaka masa ka kalli su tsakanin wani shi ai ko kwakwa zo ba rage ba inda dai kuma malam yaya ne ke to na ji ka kashe shi ka kashe shi ka mai zo ka biya ni to malam sai abin da ali ya tsakanin da kai mu wannan kuma wannan dai ba zai tambayi ni rawo ba haka kawai na gaishe da rawo na je na sake shi ya tafi to amma nan abin da ake yi tsakanin mu da Allah tsakaninmu da Allah duka ni ban yi laifi ba da na karbe kai da na karka na sake shi bu mai laifi ainihin ba kai laifi ai abin da ke na wato abu kai ma dan Najeriya ne ga cikakke kuma ya kama shi yi roman shi ko da ke ba mamaki yan yaran shi suna da zomaye dan yanzu waɗannan yin kana son a haka kaje da hauka to haka a biya shi me sai dai sallah ke magana mara ta Allah ba ka da Allah to amma maganan har yanzu ka baki da ka lura maganan maliku ne wannan shine ra'ayin maliku nam shi ne yanzu ban da ikon gargaba nan ka to ai ka ganin abin da ake gima hmm? ka da Allah kaga na karɓi kaga ai ina ji maka ni wannan shine ne tsakaninka da ka da Allah kaga babu wani abu an raba ka da shi ni kuma na isa mu kwata nan ka za ka ce to don za ka kwace ne ai ko ba aikin hajji ba na ga da zama a nan kana kwace ne ke suci shi da maza na kwace ba sai dai ka dinga kana gidda ido yana kumburi kira hmm? kai ni da ma zaka yi kumburi la yadmanani lahu sha'an ko lahu shay'an fi ra'ayi li'annahuma kaga nan misali eh, irin wannan ne wasu ne. ka ce ba na biya ba ya a'a baliku ne ce ba za a biya ba su biya komai ba zama irin wannan ce ce kamar yadda ka ce ta ce ba za a yi kai kai ni fa ba ni na ce maliku yake ba za a biya ba shi ma yake fi ra'ayi Mun kana zaune ra'ayi da jaddi ma إنما فعلا في السيد domin sun yi aiki cikin wannan zomon, ma kana yi umaru haza wanda aka yi umarni da shi Allah zai sa ayyafa alahu shi wanda ke kama shi nema ya kamata ya sake shi to bai sake shi ga wani kwace ya karɓa ya sake ba ma kuɗi na ƙara kwace ba wai hakuma alaihi bi irsalihi za a yi masa hukunci dama da ya sake shi sai wani ta ya sake shi ya aikata abu sai ka gaba dan biyar kuntu falau an da saida inda a ce naman nan kana gada malakahu ya mallake shi wa huwa halalu thumma ahrama yayi harama wa huwa fi yadihi fa atahu halalu aw haramun fa arsalahu min yadihi ya kama shi halalu sannan kuma sai halalu ya zo ya karɓe shi ya sake shi ko haramu ya zo ya karɓe shi ya sake shi A ayad manu lahu آه، شيئا أم لا زي بياشي ونع أبو قال أرى ألا يضمن له شيء باع بياشي فيه لأن مالكا قال لو أن رجلا أخذ صينا عند أبو متعسي كما ربا داشي فروتا فأفلت منه صين حبا دبا nan صوتا ليس جدريشي فأخذه غيره من الناس ولكن يقام أشد الاسم تاني قال قال مالك إن كان ذلك ما إنك ما تسمعه ما بهدي ثان ذلك ما نصحبهم كما وكينا فارا فارا بهدي بهدي ثان ذلك رأيت أن يرد على صيده الأول تدامات تور أن أن يرد آه، يبيدود على صيده الأول فروتا فوجه نفقه وإن كان كذا ذهب إن ولا ولهك شيء ياشي تدبري شي ولا تفكر والتوحش يقوم دبر سنداجي فهو لمن صاده wanda duk ikama shi na shi ne walam yara maliku anna mulkahu sabitu mallakan shi wannan na farko bai tabbata ba alaihi in kana idza idza fatahu wala bil wahshi ya kubuce masa ya sadu da dabbobi mutum na biyu da ya kama na shi fa hadal muhribu wannan mai harama Yan harama yambage lahu an yursila sai يا داسي أغريشي يتكين عمنا ولا يجوز له أخذه إذا أرسله بين رتا غريشي يتوكيشي إن يسكيشي حتى يحل من إكرامه سيد محرم فهو إذا ألزمته أن يرسله إذا أكثر ساتارغا أو ألزمته آه، أن يرسله كان تبقى فما يفكيشي ولم أجف له أريد أصل ألزمته إذا ألزمته أن يرسله ولم أجف له بل هل التامة أن يعقبه بعد ما يرسله حتى يحل من إحرامه فقد زال ملكه أي ملك فيا قوم نتجريش عنه حين حرمه fala shay'a ala man arsalahu babu komai kan wanda ita ya sake shi wanda ya saka masa shi man arsalahu min yadihi ba na ihrami shi hmm. Don da ya harama da aji ba mulkin sa su fita ba ya fita daga gare shi لأن الملك هو دم لك فصال على الاستيدي دمي بالإدرام ala tara annahu law habasahu ma da ya rike shi tare da shi hatta ya hilla min ihramihi wajaba alaihi an yasilahu aina ya kama shi a halalu ya rike shi aka gaban harama ya warware zagi yanzu bai halatta gare shi Bala lakud ya suke shi wa in kana kada Allah in ko da ya karanta ya yi ihlali aw awala taran anna kada zala anhu aula tara annahu nau ba aka bihi da zai aika shi ila baiti zuwa gidansa ba'ada an an harama bayan ya yi harama Wani huwa fi yadihi thumma halla min don ihramihi bal yajsuhu bai halatta ba gare shi an yi sau don yana harama to goman ya haramta a gare shi ya fita daga mulkinsa ba da mahalla وكان عليه أن يرسله يا زمان لل إني أكلت فكيش فهذا الدليل على أن ملكه ولا نجلنا ملكا زومنكا مقدر زال عنه وكان ذلك أغلب يا كشي وقد اختلف الناس متعنيس في هذا أن يرسله أو لا يرسله فقال بعض الناس يرسله وإن علم يا ولد بالإجرام لأنه كان ساده وهو حلال يقول نقول يعني هو لأنه كان ساده وهو حلال وقال بعض الناس وشكت آه لا يرسله وليهبسه لأنه أنا هلا من إهرامه ولا شيء عليه قال والذي أقول به لي أبن ذن يحكم شيء أبن ذن أرأي وأرينا أن يرسله يحسيس الكوكب شيء ما شيء ولا كمان شيء ها eh da akwai bambanci tun da an yi saba aka ce dubi na farko wa qala na nasi la yusiku da ba kace ko ba eh ban ji ba shi ne a ai ba an karanta ake gane bambancin ba na raba ku da shiga mai tambaya tu da duk wannan sai ba bambance za mu koma mu karanta mu gano an hana mu au ka zai ka faɗi kada ma sai ko eh wai ne ne magana to kai yi magana ai mun koma ne baya sai aka ce wa qala ba'dun nasi ko idan yake ka dauri to menene gaba a ah, kai ne mai tambayan kwaso kayan karawa duka ko sai ne mutane su tsaya ka ana ce ba ku kun kasa haƙuri zai kusa da shi wina maka ina sama baki ka buge bakin da ba ku na'am ina wurin da na kuma na kanta to aishi shi nake um, ba zuhu mu ba azur na ta tukuna Eh? to shi ne ai karantawa da wani maza inda matsala da take wa qala ba'dun nafi la yursiluhu wa li habishu ne matsala to wani shi ne na nabi to nuna na mu ga yadda yake wa qala ba'dun nafi la yursiluhu ko ba ko ne ba su sun a baya a koma baya har قال من قال بعض الناس نفرقوا قال بعض الناس يرسلوا وإن حل من إيراده كم لأنه كان صادق وهو حلال تو شي da wa meye na kai لأنه كان فاده ألا هو حلاله ثم يقام شكا على أي جري مغلم ينا هذا اللي شيء يقام رأي نعم هو قد استلف الناس لو كده هو قد استلف الناس كأقول في هذا an yi yursilahu aw la yursilahu ba zan mai magana ba to sai a ce to mu shiga cikin su mu ji wane ne wane ne to farko yace fakala ba'dun nafi yursilahu wa in halla min ihramihi tun dai da ya kama shi ya yi ɗauki haraba wanda ita ce maganar ta baya baya wa kana ne wa kana alayhi an yursilahu gaskiyan sama baya cewa lalle ne sai ya sake shi kada na tafi wannan ba sanin ba sai da kan faƙala ba'adun nafi yursiluhu wa in halla min ijramihi aka ga da sai karɓo shi li'annahu qad sadahu wa huwa halal da ku ce haramu eh wa huwa halal sadahu wanda muka tsako daga baya halal ya sa ikama shi sai ya raba da aikin aka ce dole ya sake shi shi kenan ko da ka ba haka ka rubuta ba ai magana ta ne ke to da ka wakala ba abu da nabi kenan wakala ba abu na fi la yursiluhu wani habisu ai ta bambanta da ta farko li'annahu qad halla saboda ya riga ya warware min irabihi kuma da sai ya kama shi kafin harama sau da haka bai rike kayan shi wala sha alaihi to me ta shi ne maganar da muke tattata ta abin nan gashi ma ruwan fanni ta sai dai kila na ku ba haka ne ba eh ba to ba sai gobe aka san ko ba <laughs> kwana biyu ba wai shi kwana biyu na ina nan ko baya nan ne idan rajaran ka baka ji mun yi faɗa wato ina ganin baya nan sai yanzu zai magana kafara ne kuma ya fito fili kai yan da ma suna da jar oh tuwa ije ya mata saboda daga nan ai san da zai kace a tara kuɗi a nan gome to to shi ko da yanzu mun samu wala shi a alai قال والذي أقوم به kaga ai ra'ayi ne guda biyu yace ni abin da zan yi hukunci da shi an yi filahu kaga na farko kenan ya sake shi kawai wa kadhalika al-muhrim haka mai harama kansa idan sa da faidan kaga ga ba ina haramu eh kama shi da wanda ina ba ina hillo ya kama ya dauki harama da wanda ya kama shi a cikin harama duk wanda ya su daya wa huwa haramu لم يجب له فيه الملك أبو ده كان ملك الصبيت بتع قريش تقول لك فليس على من أرسل هذا الصيد ده haka min yadihi babu wani abu ga wanda ya saki wannan dabban إجي عن hannunsa alaika alaihi وثلاثة على من أرسل هذا الصيد وأن أكشي وأن زي كرطير أنا كرطير zan ka dole ma arzikin abu na shi son kai ta ba zai karɓu ba wanda ya karɓe wannan zuma ya sake shi ba komai a kansa ba zai biya wajen Allah ba ba zai biya mai zaman ba in ya bi hazaini bama eh, ko eh, hazaini zamanun lahuma Allah ba shi kenan kulfi ya zo duk da dai wancan kulfin ya yi lahu alaikum salam ai can baya ne kun bayan an gama karatun da kai karatun da kai tambayan da bacci ya yanzu kamar kawo na yau ne to da ko da ko na yau kan dole ne a bi shi na ba talama ina yake kalar malikun shabi a farko يا لا أول ما كان يقول إن كان ذلك آه، بهذا فاري ذلك بهذا معنى صعب كامراني إذا رأيت أن يرد على سيده الأول أما يدشي زواغا ميجدا صملي ميشي لفرقه أما يدشي زواغا أمنا دنسا أما يدشي زواغا ليشي wa in kana kada zahaba wala ika ko da ya riga nan ana magana wanda ya kama shi da farko inna ya riga ya mallake shi to zo da kanan ko an tashi an yi abin nan dole a mai da shi zuwa ga na farko wanda na biyu zai kama ya mallaka sai ya shi cikin dabobi ya maimare hmm? kuma to kabari an yi sai ba ra'ayi ne guda biyu ba wannan yake ya sake shi wannan shi a ya tsare ka shi yawwa idan malami tun da yanzu ya karba isa kai mashi ya fi zo zuci